الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك ضد الله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ci gaba da karatu a cikin surutun nisa mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi mana jagora na addu'a ga mawala kuma da littafi a shekaru musulmi Allah ya ji shi, kuma ya saka mashi alheri ga wannan aiki amma da yanzu da shekaru Ismail da Idris mu'assis na kungiyar jama'a ce zalatul bid'a wa kamata sunna Allah ya mishi rahama Allah ya masa yafiya muna cewa Allah ya ji kama mai sunna gaba daya jagoran mu khalifan malam Sheikh Muhammad Sani ya haye jingir Allah shi da shi Allah ya kara Allah ya taimake yau insha Allah za mu tashi a ta bakwai. alalma ya karanta bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida to sai Allah ya ce in dauna. ba komi suke kira ba ayya abu da mushrikuna ba wani abu ne suke bauta wasu mushrikai min dunihi wanda ba Allah ba illa inasa wato ma tattaki na suke bauta ma ai asnaman gumaka mu'annasa wanda yake sunan mata gare su shine kallat kamar lat wato wai sun yi suna gumfi suna daga Allah Allah ce mace Allah al'uzza ita ma mace ta domin daga al'aziz daga sunan Allah al'aziz sun ka ce suka gunkin sunan mace al'uzza manata kai dai mazanin larabci da gani kaga lat ai akwai alamun mace abin nan alamun lihun sako uzza shi ma haka na, domin wanda ta karshe wani kuma albutanisi almakasura shi kuma manata kaga shi ma ta wattani sa abin a karshen sa eh afara aitum lat wal uzza wa manat kaga duk dai manat duka duk sunayen mata ne to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mushrikai ba wani abu ne suke bauta face gumaka masu sunan mata wa in yada da'una kuma ba komi suke bauta ma ba illa shaytanan marida sai shaidan wato kangararre mai saurin kai ai kharijan an sa'ati wanda ya fice daga da'a Allah da da'atihim wato da da'a lima lahu fiha saboda sai masa da'a wa huwa iblis shine iblis wato nan da'a ita ma bauta ce don haka in ka bi wani ta saba ma Allah to ka bauta mishi don haka kisa aka ce mushrikai sun bauta mishi shaitan domin mi domin shaitan ya aza su ga bauta ma wani Allah kuma sun kai mai la'a, don haka sun bauta ma shaitan shi yasa wata aya Allah tabaraka wata ta'ala yace ألم أعهد عليكم إلي عليكم إلي ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون wannan aya ta ya surata yasin ta fito mana karara cewa da'a ga shedan bauta ta ne domin Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adam ashe ban yi umarni gare ku ba ya ku mutane Allah ta abu bi shaytana ta ka ku bota ma shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan makiyin ku ne bayanan ne wa ani buduni ku yi min bauta ku min da don haka wanda ya bota ma Allah ya bi umarnin Allah ya bota ma Allah wanda ya saba ma Allah ya bi umarnin shaytan ko ya bi umarnin wani wani Allah ko wane ne to ya bota mishi shi yasa wasu sai yi mamaki an ka ce suna bauta wa mutane wani an ka ce mai yana bauta mana sai ce bai yadda ba to bauta nau'i nau'i ba sai an zo an yi sujuda ko an yanka ba ko an yi wani nau'uka na bauta da'a ma irin wanka kafce a saba ma Allah a bi umarnin wani shi ma bauta ce to shi yasa Allah ta baraka wata ya ce shedan ya batar da mutane da yawa ya kamata mutane su yi hankali eh, su shiga taitayin su gano cewa shaidan ba shi ne abin bauta ba ba wani abin bauta ban da Allah Allah shi ne cancanta abota da dukkan nau'ukan na bauta gaba la'anahu Allah wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah wa qala la لنتخذن من عبادك نصيبا مفروضا to shi shedan da mutane suke bauta ma wanda mushrikai suke bauta mishi sune mai biyayya tsinan ne la'ana Allah Allah ya la'ance shi mu an rahmati Allah ya ta shi daga rahama a lokacin da Allah ya bashi umarni ya yi girman kai an ce ya sujada ga annabi Adam ya ce bai saboda ya yi annabi Adam daraja to a wannan lokacin sai Allah ya tsine mishi ya la'ance shi marmakon ya tuba a janye mai wannan la'ana a shaye mai yake sai ce shi abin da ɗaya yake so a tsawaita mai rayuwa a bashi tsawon rai a ga abin da zai faru an ka ce an yi ma sai ce to shi kuwa ɗauki alƙawari duk da yanga adam sai ya halakar da in dai ha akwai abin da zai rage ya sai yan kaɗan to shi ne bayan allah an ce shi wa kala sai ya ce la'attaki zanna wallahi zan sanya li gare ni mai ibadaka daga cikin bayan ka nasiban wani rabo mafarudan abin yankawa ai makaduwa eh, a uhum ila da'ati zan kira su zuwa ga min biyayya ban bar ma bayan nan gaba ɗaya su bota maka sai na ɗebi rahona ni ma na samu bayi masu mota na su kun ga shaidan ya ɗauki wanga alkawarin na cewa sai wasu sun bota mai cikin mutane to amma bai tsaya nan ba sai ce wala udillan nahu wala udillan nahu wala umanniyannahum لآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام نعم. ولآمرنهم فقد خسر خسرانا مبينا شيطان كينا شيطان بايا ya ce sai ya yanki rabo بني آدم bani adam bai bar ma ubangiji waɗannan bayan su bota mai shi dai shi ma sai an bota mishi ya ce wala uzillan na wallahi rantsuwa kai da girman ka ya ubangiji sai na batar da su an haƙƙi da gaskiya bil wasa wasa in sai ya musu wasa wasi wala umanniyannahum kuma wallahi sai na saya musu dogon buri ulqi fi qulubihim al hayat in jewa musu wato son rayuwa da tsawon rayuwa wato ɗan adam sai ya zan ya manta da ajali ya manta da ta akwai mutuwa akwai lahira akwai hisabi sai ta sha'ani ne ya shagaltu shi ne sai na yi haka to yau mutum nawa na ga tuna mutuwa mutum nawa na ke tuna cewa ajalin su ko shi ana iya karɓar rayuwa sai dan ya mantar da mu rabbi sallim sallim Allah ya kubutar da mu sannan wa Allah ba aka wala ya saba zai ma cuta mu mutane cewa kai ba a mata shi alkiyama ba wani hisabi ba wani bincike duk abin da mutum zai yi abi ne daga duniya an kare babu lahira ba a mata shi alkiyama kuma bai tsaya nan ba ya ce wala amuran nan wallahi na yi rantsuwa da girman ka ya Allah sai na umurce su da aikata miyagun ayyuka su yi ta'asa daga cikin ta'asa da za su yi fala yi bacci kunna zanar al'ami wallahi sai na sa sun rinka yayyanke suna gutsure kunnuwan dabbobi wato ma'ana sai mushrikan larabawa sai su zo su sami kunnen raƙumi ko saniya ko tunkiya ko akuya sai su gutsure wani gehe sun yi alama cewa wanga an haramta shi kowa bai cin nama ya zan haramu ba wai na shaidu ba ba guncewa na yin shaidu ba a'a na haramtawa sai aka samu abinan sawa'ib da baha'ib da zai sauran wayannan dabbobin da suke haramta shine mai tafsiri ce wa kada ku ila zalika bil bahain lalle ku an aikata haka ga dabbobin da ake cewa bahira wanda shine jami'in Fasha ku azana sai sun ka tsage kunnen wannan rakumin da ake cewa bahira wato jam'u bahiratin naqatun salidu arba'ata dukuni wai ga tsarin gargajiya tsarin suna shirka in taguwa ta haihu ciki hudu bi da bi wa ti bi khamis unsa sai ta zo da ciki na biyar ta haihi mace to wagga dabba ta yi abin da aka son ta yi daga nan kwayo har runa ha sai su yantar da ita littawagi sai ce kowa bai cin dabba ba ba a kan nononta ko mutuwa sai ba a cin namanta an ta don gumaka an bamba gumaka ita bakin amfanin da masu ita za su yi sun yi ta haihuwa biyar bi ɗaya bayan ɗaya kaga wannan tsari na na shirka haramtawa da halittawa Allah ya cancanta ya ba wani wanda ya cancanta ya ce kaza haram ko kaza halal sai Allah to haka dai aka samu nau'in dabbobi waɗanda wato laraba suka haramta maka kuma shi ya ci gaba da cewa wala amuran nan wallahi zan umarci mutane fa gayyarun na kalkalla wallahi sai sun canza halitta Allah to nan halkalla mala ya fassara shi ya ce dinan addinin Allah nan ana iya fassara shi da halitta Allah shine bil kufri sai umurci mutane da kafirci wa ihlali wa ihlali ma hurrima sannan umurce su da halatta abinda an ka haramta wa tahrimi ma uhilla da kuma halatta abinda an ka halatta wannan kun ga duk bangaren addini ne halattawa da haramtawa to shi dan yayi alkawarin cewa zai umarci mutane da yin haka to wasu malaman tafsiri sun fassara wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wato zan umurce su canza halitta Allah dage wannan kunnuwan da laraba suke yi ya shiga ciki sannan a malam kamar imam al-qurtubi yayi bayani cewa kamar alamomi da aka yi ga huska wanda ake wa dabbobi duk ya shiga ciki duk canza halitta Allah sannan akwai wani hadisi wanda ya zo da shi cikin tafsirin qurtubi wanda yake imam bukhari da imam muslim su sun rawaito wannan hadisi wato hadisin an karɓo shi daga ibnu ibnu mas'ud wato abdullahi dan mas'ud Allah ya tsare shi shi dan masa'udu a zamaninsa mata sun tsora yin kwalliya wadda ke kwalliyan nan ta shiga cikin canza halitta Allah sai ya yi gargadi shi ne aka ce rawar bukari wa musulun fi sahi ma an abdullahi kala la'anallahu wa alwashimati wal والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لأنت الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للمسلم المغيرات خلق الله فقال عبد الله wa mali la al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi fa qalat al mar'atu laqad qara'at ma bayna lawhatay al muntazir wa ma wajadtu fa qala la in kunti قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال أما لو كان لو كان ذلك لم نجامعها wannan hadisin na Bukhari da Muslim wanda yake yana nan cikin sahih Bukhari da kuma sahih Muslim an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya dade shi ya ce la'ana Allahu al-washimati wal mustashimati yace Allah ya la'anci mata masu yin washam washam shine a samu allura ko wani tsinke a rinka hudawa ga fata don yi alama wacce za a rinka abin nan wato shafa ma wani kayan ado ga fata ga ga hannu to wannan shine ake ce ma washam to washi ita wadda ke yin wannan aikin na ado tana wa mata almustaushi mata kuma matan da suka zo suka nemi a yi musu duka Allah ya la'ance su wannan misal sannan an tsine mana misal shi kuma annamsu shine kace gashi na gira a cire gashin gira don niyya ado to wadda take yin wannan adon tana kace mata gashin gira to Allah ya tsine mata sannan su kuma matan da sun fita a yi musu wannan adon kuma an tsine musu wal mutafallijati lil husni sannan da matan da suke yin wushirya ga hakurkuran ga hakuran don neman ado to su ma an tsine musu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa al almugayyirati khalqallah masu canza halitta Allah kun ganin ta ambaci wani nau'i na canza halitta Allah wanda yake shine ya yace wallahi sai ya hori mutane da canza halitta Allah to kun san mata sun yi saukin janyuwa ga shedan shedan ya samu su raga ma'aikata to yanzu canza halitta Allah nawa mata suke yi bayan wanga da aka ambata wanda tsohon yayi ne akwai sabbin yayi ko ba haka ba akwai wanda aka yi garin ku akwai wanda ba a yi garin ku akwai wanda aka yi wani ƙetare can ƙasashen waje akwai wanda akwai wanda ake canza launin mata gaba ɗaya ko akwai wanda ake amfani da mayuka eh, mai wanda zai canza fata gaba ɗaya sannan akwai nau'i-nau'i na ado wanda yake ga kahirai an ka samu shi ga kajara an ka samu shi amma duk wani ado da ya zo sai matan musulmi yayan musulmi sun ce sai sun yi babu ruwansu da shiga cikin tsinuwa la'anta Allah subhanahu wa wata saboda haka wajibi ne mata musulmi su kiyayi duk abin da zai ja mu tsinuwa da la'anta da nisanta daga rahama Allah su wa ta'ala a an ce in ado ya zan shahawa ne wanda ke an shafa ana iya goge shi bai tabbata kamar lalle ko kwalli ko hoda wayannan babu komi ko shi da sabani akwai malaman da ke ganin cewa in dai hodan nan tana canza huska a gaba ba waccan huska ta ba shi ma ba daidai ba ne amma wasu ce in dai ana cire shi babu komai amma abin da ake yi kamar wanda ake zanawa ko a yi da abin nan da da wata aska ko da wani wata allura ko kuma eh, da wani abu wanda yake zai tsaya nan ga jiki bai bai dagawa to ya zama canza halitta Allah kuma ya shiga cikin tsinuwa to bayan ibn mas'ud ya faɗi wanga hadisi to akwai wata mata labari ya kai mata ana ce mata ummu yaqub wa kanat taqra'u quran ta kasance makaranta ya ce alaran mace Sa'a ta sai ta zo wajen malam wato ibnu mas'ud radiyallahu anhu fa sai ta ce ta zo da tambaya ma hadithun balagani anka annaka la antal washimat wal ina neman bayani game da zancen da nijiya an ce kala an ci mata masu yin wannan ado masu wannan alama ga hannuwa da kuma wanda suke suna abin nan kace gashin gira da masu yin wushirya ga hakokuransu almugayyara ta halƙilla ni a bayanin game da wannan magana da an kace ka faɗi akar makallahu Ta zo cikin ladabi amma kamar dai kalubale ne faƙala abdullahi sai ibn mas'udu Allah ya tada shi yace wa mali la al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace mata me yasa ban cine ma wanda manzo Allah ya ci ne ma kenan ciwo gala'antuwa da ya yi ya yi ta ne saboda ya ciro ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce mata wa huwa fi laya kuma wa dafinuwa tana na cikin qur'ani dan hudu kowa ya san yana cikin mallaman sahabbai makaranta masanan qur'ani kuma masu rawaya hadisai to ga alaran ya ta zo wajen alaran ma tana tambaya da kalubale to shine yace waggala ano da nace na faɗa miki manzon Allah ya yi ta kuma tana cikin Qur'ani faqalat mar'atu sai wannan mata ta ce laqad qara'atu ma baina lawhatayil mushaf fa ma wajadtu to ni na karanta daga bango zuwa bango na Qur'ani ban samu wannan tsino cikin Qur'ani faqala sai dan Mas'udu Allah ya dade shi yace mata la in kunti qara'atihi laqad wajadtihi in ko ke karanta Qur'ani lalle ko ke samu tsino nan cikin Qur'ani akwai ta tana nan sai dai baki gano bane ilimin sai dai ilimin ki abu kai ba amma akwai ta tana nan cikin Qur'ani to to sai ya karanta mata aya yace ai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum fanta fantahu abinda Allah ya zo muku da shi a manzo Allah ya zo muku da shi ku karbe shi ku yi aiki abinda manzo Allah ya hana ku ku hannu kun ga alkur'ani ya yi umarni abin manzo Allah kenan ibnu mas'ud yana son ya ce annabi bai tsine ma kowa sai Allah ya bashi umarni ya tsine mishi ashe tunda annabi ya ce Allah ya tsine ma ga mata masu yin wannan ɗabi'a ta ado to ya samu wannan sunan ne daga Allah to kuma qur'ani shine yace ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wasallama bai zance gaban kai ne da son zuciya shi abin da ya faɗi wahayi na Allah ya mishi to da wannan aya da wakar dan Mas'ud ya karanta sun nuna abinda manzo Allah ya faɗi daga Qur'ani to a gaba sai ta zo da wani kalubale na biyu fa qalatil mar'atu sai mata ta ce bai me arashi an yan hada ala al'ana sai ce akar ga ta malam ka tsine ma mata masu yin kaza da kaza da kaza to ko yanzu ne ta inda matarka ina iske ta da wani abu cikin wanga adon wani abu cikin wanga ko matarka tana yi matan malam ma tana yi kala sai yadda ce mata izhabi fanzuri to shiga gida ki ta ki ba ki gani in ta yi kala mai ruwa ya ce kala sai ka shiga alamar ati abdullahi ta shiga ɗakin matar abdullahi dan mas'udu walam tara ce an bata ga wani abu cikin wani kayan ado ga matar ɗan mas'udu ba Allah ya kubutar da malam ya kubutar da matan malam don inda an samu matan malam ta faɗa cikin wannan matsala to da awon malam da hadisin da malam ya ja da ayat da malam ya ja duk malam ya faɗi to saboda haka Allah ya taimaki mallamai masu da'awa ga tsare gidajensu don in yanzu suna da'awa da'awa ba ta shiga gidajensu ba to babu nasara cikin wannan da to faja'at ilaihi qalat ma ra'aytu shay'an ta zo ta ce ban ga komi ba lalle ban gani ba ban ga matarka ta yi wani abu cikin wannan aibu faƙala amma amma lauka na zalika lamun jami'a ya ce ai ina tabbata miki da matata tana yin ɗaya daga cikin wannan alka na tsiniwa na la'anta to wallahi da ban kwana da ni daban ita daban da na hore ta da na yi mata da kuwa na yi mata na ce mata to wannan shine kadiya na wannan hadisi na dan Mas'udu wanda yake ya fassaro mana wannan wannan aya da shedan ya alkawarin cewa wallahi sai ya hori mutane sun canza halitta Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah shi muna kariya wa man da shaytana waliyan duk wanda ya riki shaytan wato majidinci wato ya tawallahu wa yuti yana jibinta shaytan yana son shedan yana da'a ga shedan min dunin lahi ya bar ubangijinsa ba kada ka kasira kusuranan mubina to hakika ya yi hasara ya taɓe hasara bayanan na ai bayanan ne masirihi ila nar domin makoma shi wuta ne al mu'abbadata alaihi wadda in ya shiga bai hita har abada Ya Ya wayo ya'iduhum wa yumannihim ya'iduhum wa yumannihim وما يعدهم الشيطان إلا ya'iduhum tulal umri a shaitan yana mutane alkawarin tsawon rai ya ce ai za ka daɗe duniya sai ka sai ka kai lokaci kaza sai ka gaji ma da duniya sannan ka wa yumannihim yana ya musu guri ai ne la amali ta za ka cimma gurin ka za ka samu kaza za ka samu kaza duk duniya a cikin duniya wa Allah ba aka wala jaza kuma yana cikin samun mutum cewa ba a tashin alkiyama babu kakaya duk abin da mutum ya yi ya sha banza ba ba a saka mishi wa ma ya idon shaitan amma alkawarin shaitan ga mutane bai zama ba illa gururan face ruɗi ba dinan alkawari ne na ƙarya wal gururu izharun nafai abin da ake cewa gururi rudi shine mutum a bayyana mutum amfani fi ma fi darar ga abin da ke cutar da shi kama a kama mutum abinci amma akwai guba ciki ga abinci kan mai daɗi amma in ka cika mutu to kaga ya an rubu mutum an ba shi abinci ko abin sha ta wannan hanya an halaka shi to haka ce dan kawo mutane wa hadha alwa'du imma bil khawajiri alfasida aw bi alsanati awliya an ce alkawari sai dan na yana wa mutane alkawari ne musu ruɗi to ta wacce hanya yana musu alkawari ta sa musu tunani ya yi musu wasawasi kuma yana yiwa ta bayan wasi kuma sai ya sanya waliye ne masoyan yara ne runduna ta su rinka zuwa wajen mutane su ne musu wannan alkawarin suna rubar da ah, sai Allah ta baraka wata ala ya ce ula'ika ma'awa hanzu ka karanta shi ula'ika waɗanga waɗanda sun kabi ɗan da shi shi ne abin da makoma su jahannam wala ya ji zuna an hama isa ko ba su samun marauta inda za su fakewa in ba ba tare da sun shiga wuta ba kun ga ya yi daidai da abinda Allah ta baraka wata ala ya faɗa cikin wata aya cewa ya yi alkawari la'amla la'anna. laman tabi aka minhum قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاؤكم موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان Allah mai girma da waka ya ce galar lokacin da shi ne ya ce a ba shi dama ne a ba da tsawon rai ya zan bai mutuwa shi kuma akwai abin da zai yi ta yi ce to tafi ba za a kala fa tafi ka ce sai ka matar da su ko sai ka ja su gabata sai ka yi musu wata wasi sai ka sa sun canza halitta Allah sai sun tsage kunnuwan dabbobi sai ka samu shawon mataye da dukiya sai ka samu su shawa abin wato ta kowace hanya ne sai ka halaka su ka kira su ta hanya wato kayan kiɗi wanda aka bugawa da wanda ake shahawa da wanda ake zozawa da wanda aka taba ga sunan kayan kiɗi daban-daban duk sai ka kira mutane zuwa ga banna ta wannan hanyoyi? to hi laman bi aka min wallahi duk wanda ya bi ka daga cikin ya gama yawo fa inna jahannama jazaa'ukum wallahi wutar jahannama ita an mako mako da kai da su duka duk wanda ya ji ka kuma da za a mafura cikakken sakamako to shi ne Allah ya tunatar da mu cewa ga ma abin da shi ne kuma a kan haka yake yana nan gaba kane bai da niyyar canzawa to za ku bi shi an gaya muku dai ga ƙarshen halaka shiga wuta ga wanda ya bi shi to haka za ku rinta idanu ku bi shi nan ko za ku gyara Allah ya ba mu ikon gyara to in mutum ya rashin arzikin gyarawa ya ci gaba da biyar shaidan, shaidan ya cimma buri ne ya halaka mutum to za su shiga wuta in aka shiga wuta zai wa mutane dariya zai hau mummari cikin wuta ya yi jawabi ya ce ya ku jama'ata آية. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب wa qala shaytan lamma qudiya al-amr shaytan zai faɗa kaga an ka ce wa kala ya ma faɗa domin duk abin da zai faru wanda yake tabbatacce irin tashin da kiyama to kamar ya faru shiga wuta kamar an yi an gama shiga aljanna kamar an yi an gama saboda babu faki Allah ya muna arziki shiga aljanna ya kare mu daga shiga wuta wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru shaytan zai fada lokacin da aka hukunta al'amari na shiga wuta ga masu shiga wuta da shiga a da masu shiga aljanna to yan wuta su an nashi su an jama'a ce sai ya ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqq ya ku jama'a Allah ya muku alkawari na gaskiya duk abinda Allah ya faɗi gaskiya na ku ba ku gane ba ni tun san na gane wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ko sai ni muku alkawari ni saba muku da kun doka alkawari na gaskiya na to ba gaskiya bane Da ma alkawari na ba gaskiya na ce to kun hoyi kure ku ne, kun tabbata kure ba kun ba na Allah kun bi kun bi na to amma ni ha kun san ko ba wani karfi an garan gare ku ba ba tilas ba wanda na samu ragama mijja ya min biyayya iyaka eh, kiran ku ni illa anda. fasta jamtin na kira ku na ta hanyar wasa wasi da ma'aikata na makaɗa da masu kaɗe-kaɗe da masu goge-goge da masu bushe-bushe da matan banza da dukiya ta haram da sauransu sai kun ka amsa ne to kada wanda ya ce shi ya kai ne wuta falumu an masa kowa ya zagi kai kowa ya ce shi ya kake kyauta shi ya halaka kai ne ba shi ɗaya halaka kuma ko da kun zo kuna zargi na ina zargin ku bai da amfanin komi kada ku zarge ni ku zargi kanku ni da ku ba mai iya amfana wani ba mai iya ceton wani ma ana bi musulikun wa ma an tun bi musulikiyya ban iya ceton ku ba ku iya cetona yau an yi fata guzuma da uwa da ya dukkwanci ba mai iya agaza ba mai iya agaza mu kuma ƙarshe sai ya ce to ba can duniya kuna ta sun bin shaidan mabiyan shaidan wuce ba akwai mai buga kirji sai ya ce shi shaidan nama cikin mutane ba akwai mai haka ba ya ce shi dan iska su an shagun duniya shi shaidan to sai shi ɗan ya ce to ni na kafirta da abin da kun kai min na biye da kun kai min bai da ita ba ban ma yadda kun bi ni ba na ce ma wannan abin da kun kai Maroko ya ce na gode ku te ku yi hankuri zama wuta sai ya ce ban gode ba biye da kun kai min na ce mata na ma ya ta ban ma yadda da ita kun ga sanin haka gare mu akwai fa'ida ko duk wanda ya ji haka an ce wato eh, in kunne ya ji jiki ya ce Allah ya taimake mu to nan kira zuwa ga mata musulmi akwai abubuwa da yawa wanda ɗaya yake jan zuwa gare daga ciki akwai waɗanga kayayyakin ado da kitso wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-washilata wal mustawsila Allah ya tsine wa mutum da take wa mata doren gashi tarin gashi da kuma wadda an kawa sannan daga cikin sharrin shaidan ga matan musulmi akwai sa su su fito da tsirai fito ba tare da sunan jikinsu ba yana kwaɗatar da su bayyana da tsirai annabi sallallahu alaihi wasallama ko ne hadisi ya ce shimfani min ahalin nari lam arahuma akwai nau'i biyu na yan wuta ban gane su ba shi annabi bai hana ganin su amma an ba shi labarin ta akwai ya ambaci masu zalunci kawon ma'amun siyatun ta asna bil bakari ya zalibu da hannu. masu zalunci mutane su zalibu sannan yace wani sa'un kasiyatun aya nau'i na biyu na yan wuta wanda bai gani ba su ne mata waɗanda sun sanya sutura amma a shari'a da idanun shari'a da rara suke sannan a ma'ilatun mumilat karkatattu ne kuma suna karkatar da wasu suna ja hankalin wasu zuwa ga mugunyar hanya ta karkace ma shari'a hunna ka asna matal bukutul mai nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanun sun yi kama da tozon raƙumi kun san raƙumi akwai wanda ake cewa albukutu akwai al'irabu bukutu shine wanda mai tozo biyu kun san ko tozon nan yan tawayen tozaye na ko kowane dogon tozo ne to akwai mai tozo guda shi ake cewa al'iraq to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanu sun yi kama da tozon raƙumi wanda ya juye malamai sun fassara wannan wurin cewa wayannan matan in ma dai kitso suke yi wanda yake shari'a ba ta yarda da shi ba suna kwaikwayo da kafirai wanda kitso na ya kama da na kafirai ko kuma a'a suna tafiya suna rangaji suna ciwon da kai saboda kuri da ɗanga ma'ilatin mummilatin ruhun da ka annama mafi gwamnati almai la ya takuna aljannata nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga aljanna ba wala yajiduna rihaha kuma ba za su samu kamshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana samun kamshin aljanna daga tafiya shekara ɗari biyar to kenan nisan su da aljanna ya yi tafiya shekara ɗari biyar ya yi nisan sama da ƙasa domin tsakanin sama da ƙasa ta yi shekara ɗari biyar kun ga ire-iren waɗannan ayyuka duka yana daga cikin wahayin shekan da mata ga yadda mace za ta hitowa cikin mutunci cikin daraja cikin kamala da sutura ta musulunci amma ke tsaye sa mata wata wasi cewa yin haka na ai ƙawanci ne kasawa ce ai ki sa gyale ko ma kake sa har da ma kake sa wa ta hito haka nan kuma ga irin tsinkin da za ta yi ta burge sai ta diba wani fim na shashashen mata yan fim sai ta ce ta kawo hoton ta ce mai tela ga irin tsinkin da ta sa irin dunki na tsinuwa wanda in ta sawo shi tun ariyar matsayinta ta hito tsirara kuma malamai sun fassara ka tun ariyar da sanya tuwahi marasa kabri domin wata mata in dai tufahi ne masu kabri ba su tsatsuwai masu tsada waɗanda ba su da kabri wanda yake ba jiki dubbago na ta hula akwai ba kai dubbago to sai an dibi wanda yake masu tsada amma ba su da fa'ida ga shari'a na rufe jiki to su za ta sa sai dai kila ta sa ɗan suket tan ana ganin suket ɗin to wannan ta shiga cikin kasiya tsariya sannan haka matar da ko da tuwayen suna da kauri amma an kai ɗinkin matsatsi yana nuna yana sifanta bayansa yana sifanta kirjinta yana sifanta dukkan jikinta to wannan ta shiga cikin kasa ya ariyat kuma duk wayannan ayyuka ne na tsinuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya lura da matan musulmi da 'ya'yan musulmi su nisanci waɗannan ayyuka na tsinuwa ah, aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihat والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات على النار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا هذه بيان وعد الشيطان للكافرين bayan an yi bayani alkawarin shaitan ga kafirai ja a ji bayani wa abin lahir mu'minin sai aka zo da bayani na alkawarin Allah ga mu'minai fakala subhanahu mota ta'ala yake dina amon waɗannan da suka gaskata suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi ayyuka kyawa managartan ayyuka sanu da filmu da sanu za mu shigar da su jannatin gidajen aljanna da jari min ta hati hal anha koramun suna gudana karkashin itace da benayen aljanna bi na fiha abadan kuma an kaddara musu da wama cikin aljanna a abada san shiga ba su da Wa Allah haqqa wannan alkawari ne wanda Allah ya alkawarta kuma ya tabbatar da shi aiwa adamu Allahu zalika wa haqqahu haqqan wa man aila ahada ba wani daya asdaqu min Allah ila wanda yake Allah gaskiya da Allah shi ne kowa gaskiya da cika alƙawari ai kawai wa'adullahi al-madhkur don haka wanga alƙawarin Allah ne wanda bai tashi kuma laisa bi amani laisa bi ama tufa laisa bi kum wala به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يظلمون نصيرا نعم نعم Allah mai girma da waka ya ce laisa ai amuran mazudan ne a magana shiga aljanna ba ta rataya ga gurce-gurcen ku ba a yi musulmi ne ya kuma kumi ma'ana ba da guri kawai ka ce ni ina son shiga aljanna ba ai da kaulikum na hana ummatu muhammadin wa na khatamun nabiyina shine ku rinka hukun gaba kuna cewa mu al'ummar musulmi al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato Annabi mu shine mashi kuma shine cikamakin annabawa shine kuma shugaban manzanni wa kitabuna yaqdi ala sa'ir kutub kuma littafin mu shi ke hukunci akan sauran littafai ma'ana Shi shine nasihi wanda ya shaye sauran hukunce-hukunce da suka zo cikin littafan da suka gabata wa na hannu amanna bi jami'il kutub kuma mu mun imani da dukkan littafai wa jami'il anbiya da dukkan annaba mun ba da gaskiya da kaulan bil lisani ko hadi wannan da da baki kawai da halin a sai an gama da aiki imani da aiki na kwarai wala amani ya ahli kitabi kuma al'amarin shiga da bai ta'allaka ga gurce-gurcen ahli kitabi ba yahuda da nasarawa min qawlihim shine zancen da suke cewa kitabu na qabla kitabil muslimin mu a gaba ga musulmi don littafin mu ya gabaci littafin musulmi wa nabiyyu na qawla nabiyyu kuma annabi mu shi a gaba ga annabi fa na hada qawla billahi min ba mun tantantar soyayya ga Allah Allah ya so mu da mu kawalan bil lisani fa suna faɗin wannan da harshe kawai bal al afdaliya inna ma hiya bil imani wal amal salih dama ana samun niko a samu rinjaye ta hanyar imani da aiki na kwarai ku yi kokari ku riƙe wannan dama wato ma ya zan ku rinjaye ku rinjaye ahlul kitabi imanin ku yayi nasu aikin ku na kwarai da manya abal duk wanda aikata mugun aiki amalan aiki lam lam fi alaihi shari'a wanda shari'a ba ta yarda da shi ba da bihi ana saka mai da aiki ne mummunan sakamako in ma bil akhira ko dai an yi saka ya lahira aw bi duniya ko a saka mai duniya bil bala'i a jarabe shi da wasu bala'o'i wal mihan da wasu jarabobi kama wa da fil hadisi kama yadda cikin hadisi idan mumini ya aikata laifi to in Allah na so ne da alheri to sai a yi mai hukuba wannan ne nan duniya sai ya zan ko a sa mai masassara ko aljihu ne ya bushe ko wani abu da ya ya kama kamar ya kama kamar ya kama sai abu ya zan kamar mawalki sai ya tashi da bakin ciki to wannan yana karkare mai zurbai to in kuma Allah bai so alheri gaba ba sai a kyale shi kina saban Allah ba komi ya zo daidai lahiya karuwa ne take aljihu ne ta ɗaya yake akawun yana toro, yana yana ba da kuma yana saban wa Allah to wannan Allah ya sujiraji na yake da ya kama su ne mai mugun kamun wanda bai kurce Allah ya kai to kun ga Allah yake manya amal an yudu da bi alƙawarin Allah ne duk wanda ya yi aiki wanda ba daidai ba za a saka mishi sai dai in ya tuba ya yi gaura ya tuba sai Allah ya yi wala ya ji da lahu min nunin lahi ko bai samu wai samu bai samu wani wanda ba Allah ba waliyan wani majibinci ya zuwa wanda zai tsare shi daga azabar Allah wala na fiye bai samu mataimaki ya mana umarni wanda zai kare azabar Allah gare shi wa man ya amal shay'a duk wanda ya aikata wani abu mai da hati daga ayyuka na kwarai to abinda ake cewa aikin kwarai kuma ma wafaka shara ala ya shine abinda shari'a ta yi wafaka ta yadda da shi ba wai kai ma wani idanun ka baka ce wanga ya dace a yi shi ba ya kamata a bauta ma Allah da wanga ibada a sai abinda shari'a ta ce aikin kwarai shi ne zama aikin kwarai da zakarin awon a wanda ya aikin kwarai ko namiji ne ko mace wa huwa mu'minin alhali yana mu'mini mai imani kenan sharaɗin aikin kwarai a karɓi shi kenan kana da imani ko ka yi sadaka ko ka yi aikin jin kai kamar yadda ana samun kafirai suna ayyukan jin kai iri iri inda yunwa ta sauka su kai agaji su kai abinci inda alloba ta sauka ana rashin lahiya su kai taimako inda yan gudun hijira suke su kai taimako in an kai gobara su kai taimako in asibitoci na su kai magani su kai agaji to amma duk waɗanda ayyuka na alheri da suke yi saboda ba su da imani ba su samun sakamako wajen Allah sai dai Allah ya faranta musu rai nan duniya ga wani ɗan canji cikin al'amarin rayuwa a saka musu ne amma ba su samun sakamako a rubuta musu lada wannan Allah su same ta na cikin saboda haka ɗan aikin kwarai su samu imani to wanda ya yi aikin kwarai alhali yana mumini fa ulaika yadkhuluna janna?" to waɗannan za su shiga aljanna wala yin zanu da nakira ba za a zalunce su a rage mu ko da kankana abu ba wato ko da ya abin nan ya yana nan sa dalili. wato wanda ake cewa naqi to ko ita ba a rage musu nan za mu tsaya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala mu muka da daidai Allah ya ba mu lada baki daya kuma ya amfara da mu da shi da sa ya zama dalili gare mu ba dalili alkama ba duk abin da mu gane ba daga gaskiya ne, lissafi na Allah Allah ya gane abin da muka yi koyi Allah ya gane أقول قولي na وأستغفر الله لي ولكم da عليكم